بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى بيساك على فسكوكم وأولنا يمتشنا للتنين نا تقص ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 11 ga watan 11 shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a darasi na 56 a cikin wannan littafin mai albarka littafin al-muqaddimat al-izziya lil jama'at al-azhariyya wanda yake mana cikin babi na goma ne babin da malam yake magana kan abin da ya shafi gado a inda yake a darasin jiya malam na zayyano mana waɗanda suke cin gado a cikin maza da waɗanda suke cin gado a cikin mata wannan wanda yake shi ne tantancewa ta farko wanda yake sunan shi ya fito a karan fali kafin a kuma shiga turmutsutsi cewar idan an taru da yawa to wasu kuma suna dakatar da wasu kafin nan mun ta muqaddima kamar sana abin nan asbabul mirab abu sabuban da ke sawa mutum ya ci gado muke magana akan abin da ya shafi shuru muke magana akan abin da ya shafi arka da asbab guda uku da arkan guda uku da shirut guda uku na muka ci abubuwan da suke hana gado malam ya ambace su a can karshe da izin Allah ta'ala idan muka je wurin zamu tsokaci a kai idan muka duba waɗannan abubuwa da malam ya lissafo maza guda goma mata guda biyar ka haɗa su ka zama goma sha biyar idan ka tsaya ka duba kai karatun tana su za ga ga cewar Na mu sha bakwai ba barakallahu fi sha bakwai mata bakwai maza goma sha bakwai in ga kasa su gida uku za a ga akwai waɗanda suke cin gado ta sanadiyar karaba ta sanadiyar kusanci ga mamaci kamar uba yana cin gadon ɗan shi saboda kusancin da suke tare da shi kamar ɗa yana cin gadon uba saboda kusancin da yake da shi kamar wa ko kani ko uwa uba ko kanin uba da sauransu duk kaga ta sanadiyar kusanci amma ga ɗauki mata ko ka ɗauki miji za su suna cin gadon juna ne saboda auratayya saboda malam ya faɗa ce asbabu miracle wara falafa kullum yufidu rabbuhul mirasa wa ya mutahun mutahun wa wala'un wa nasab ma ba da wannan mawarisi sabab aga aure kenan miji ya ci gane mata saboda aure mata ta ci miji mijinta saboda aure sannan kuma alwala shine almu'tiku zulwala abinda malamai suke magana akan aure idan aka ce aure shine auren da yake ingantacce shi ke haifar da gado babu sharadi akan cewa an tare da mata da miji ko ba tare ba Allah madaukin sarki cewa ni walad nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabi na abin da matan ku na aure suka mutu suka bari in lam yakul lahunna walad idan ba su da da kana lahunna waladun in ku sun mutu suna da da fala kuma rubu'u ku kuna ɗaya bisa hudu anan ana magana suna da ɗa kawai shin da ke ta haifa ba da ke ta haifa ba in dai danta ne to kana da rubu'i a matsayinka namiji kamar da bayani zai zo. haka nan ma bayani da yake akan miji na gadin matar shi na gadin matar da za ta ci aure shi abin da ake magana ana shi ne aure ba a kawo sharaɗin sai an yi tarewa ba saboda da zaran aure ya zama ingantaccen aure gado ya shiga misali an ɗaura aure da aka ɗaura aure sai an gwaye suka tashi rini suka koma gida kawai sai mota ta latse wani ko kuma an ɗaura masa aure daga wannan gari ne a kan koma wasu wannan gari sai aka so da su a hanya gaba da aka bindike su a ce har mijin ma ya mutu kuna shi da ke ko har mijin ya mutu tun kafin yan ako amarya ta ako amarya a ƙa'ida ita ce amarya za ta ta kama dan Allah ta'ala ce wannan jinin tofona minkum wa yazaruna azwajin shi yanzu ya mutu ne ya bar mata kuma mata shi bace mata shi ce saboda ka ta ci sadaki daya na biyu za ta kama na uku kuma tana da gadon shi saboda ka yana da kyau mu bambanci bambancin da ke tsakanin aure da saki dan bambancin da ke tsakanin mutuwa da saki idan mutum ya saki matar shi a lokacin bai tare da ita ba ya sake ta kai tsaye ta ci rabin sadaki abu na ɗaya kenan abu na biyu babu idda idan a take wani ya ce a ɗaura da shi ta yadda shi ke nufi a ɗaura wani saboda shi ya ga dama ya saka Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna kama lakum alayhinna min iddatin ta'taduha ya ku wanda suke imani idza qallaqtum idza nakahtum mu'minat idan kuka auri mata mu'minai kuma qallaqtum wannan sannan kuka suke su min qabli an tamassuhunna sun kafin ku tare da su kuma na kuma alaihin min iddatin kafir to wace idda kuke bukata za su muku babu wace idda saboda raɗin kanshi ne ya saki to amma yanzu wancan ba raɗin kanshi ne ya saki ba mutuwa ce ta raba ina ba ta mun gano wannan da ko mutuwa ce ta raba to tunda mutuwa ce ta raba mu a wurin mu mata ce ce ta aure haka nan idan ita ce ta mutu an dako amarya sun dako amarya ana cikin kai amarya kawai sai mota ta afka cikin rami shike na amarya ta rasu a wurin mu miji zai ki gadin matar shi abin da ya kamata ya ci in tana da ɗa ya ci rumuni in ba ta da ɗa ya ci musu ina ba ta mun gane wannan da kyau ko mun gane bambancin rabuwar aure ta bangaren rasuwar miji da kuma rabuwar aure ta bangaren miji ya saka idan miji ne ya saka baya magana idda idan miji ne ya rasu to sai sai ta kaba dan Allah ta'ala haka fada a ayar suratu al-baqa wanda ka san muhimmanci Allah ta'ala ya san wasu jikan waɗanda suka rasu hakan nan kuma idan aka ɗaura aure alhalin ɗayan ma'aurata yana cikin matsananciyar rashin lafiya kuna ji da ke ko shi ma baya son ya cin gado mata tana cikin matsananciyar rashin lafiya sai an gwanye matsaji a daura auren a daura auren wataƙila ya leƙa ne ya ganta tana da wani kuɗi da ta gada wurin babanta ko wani kuɗi da ta gada wurin tsohon mijinta da ya rasu to shi kuma yake buƙatar a yi maza a ɗaura auren ana ɗaura auren sai ta rasu kaga shi ma ya shigo cikin magada kenan hisa Sulaiman Rasmuki yake cewa ta tazawwujul marid fi al marad la yaktab al irsa li gharab muqtabna mu'tarab tazawwujul marid fi al marad mara lafiya ya kulla aure a cikin halin rashin lafiya mace ko namiji la yaktab al irsa wannan auren da aka kulla baya sawa a cigado kun gane wannan yanzu ba muna maganar auren ya kullu ko bai kullu ba shi muke magana ba wannan auren zai sabbaba cin gado ko bai sabbaba cin gado ba hakan nan idan mijin ne ba shi da lafiya ko an ne ba shi da lafiya sai amaryar ko dangin matar suka matsa ai maza a daura auren har ma a sako da shi sai dan suna tsammanin cewa in da aka daura aure sun da sai da sun an yi karatu to in da aka daura aure ko an tare ko ba tare ba ɗayan ma'aurata biyu ya rasu ga ɗayan zai ci ga da ɗaya sai da zai suke kokarin ai maza a kulla ai maza a kulla sai ya zama na bincike ya tabbata an kulla auren ne shi ɗaya ma'auratan mijin yana cikin matsalanciyar rashin lafiya to ba ta ba za ta shiga da shi ba saboda daman ba ta cikin masu gado su ake ai maza a shigo da ita ciki saboda haka sai a kiyaye abubuwan da ke al'asurin aure yana sawa a ci gado kamar yadda bayani ya gabata kuma ina da jaddadawa na a bambanta tsakanin rabuwar aure ta bangaren rasuwar miji da kuma rabuwar aure ta bangaren miji ya saki mata da yawa ana taku takuda hukuncin sai a ɗauki hukuncin saki sai a bai ma aure ce to ai ai ba za su mai ita ta ba ba ai tun da ai ba ai sabuwar aure ba a in dai rasuwa miji yayi kai tsaye za ta sakaba kai tsaye ta ci sadaki kai tsaye za kuma ta ci gadon mijinta da ya rasu Allah ta'ala ya kashe gafa sauran ɗaya ɓangaren zai zo lokacin da muke magana kan mawani ul'irf abubuwan da ke hanawa a cigadi wa yamna ul shakhsa min al mirasi wa shidatu min ilal salafi yaqulu wa qatilu wa ikhtilafu dini kasa an falaysa shakku kal yaqini akwai ikhtilafu dini tsakanin addini ya halatta a musulunci mutumin da yake musulmi ya auri kirista wannan mun take magana lokacin da muke magana a wuri. kullu da ke ko sai ya auri kirista sai kiristan ta rasu matan shi tara su goma mata shi bace mata ya ce zai ci gadon ta a saboda daga addinin su ɗaya ba sai shi ya rasu mijin ta ne ya rasu goma mijinta ba mijinta ne za ta ci gadon shi a saboda ne ba addinin su ɗaya ba saboda abu auratayya yana zama sanadiyar da ke sawa a ci gado sai dai a ƙarƙashinsa akwai kuma hukunce-hukunce duk ya kamata a yi la'akari da su a hankalta da su ƙara rahimahullah faslu malam yace faslu da yake fasulun yana nufin rabewa raba wacce magana da wannan shi ne ma'anar fasulun kenan dan ba dan ya ce fasulun mata sai muka har yanzu yana zayyano mana waɗanda za su ci gado amma da yake fasulun sai nuna mana ya raba wacce magana da wannan maganar قال رحمه الله الفروض التي هي أصول ستة al-furuf jami ne na al-fardu kamar da bayani ya gabata kaso da ake amfani da shi a ce wani yana da kaso ko wance tana da kaso to kaso da ake da shi allati hiya usulun wanda yake su ne tushe na rabon gado sitta nau'ukan kaso shida ake da su saboda an kalli lissafa biyar ka ji tare da daya an kalli lissafa bakwai ta ji ka tabbata kayo a rigiza daya bakwai shida ake da su ba biyar ba kuma bakwai ba to wannan sai nuna mana ashe gado yana da fuska guda biyu akwai wanda yake cin gado bil fard ta bangaren kaso bangaren lamba yana da lamba akwai kuma wanda yake cin gado ta bangaren at-ta'sib isa imamu rahabi Allah ta'ala ya kashi da gafara yace wa alam bi annal irsa naw'an huma فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نفس الكتاب ستة لا فرض في الإرث سوى البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس في نفس الشرع والثلثان وهما التمام فاضل فكل حديث الإمام وأنا سوني غدا شدة وأنا الفروق سوني النصف ɗaya kenan da arrubu biyu kenan da asumunu uku kenan da asulufani hudu kenan da asulus biyar kenan da asulus shida yana da kyau ka gane wannan yaran a bangaren gado idan aka ce arrubu ana nufin abinda idan aka ce annisfu ana nufin rabi Allah ta'ala ya ambace shi a cikin Qur'ani yace wala kum nisfu ma taraka azwajukum ita fa in kanat kala falaha nisfu kenan kaga da aka ce tana da nisfu rabi ba da molan ta aka fada ba da nasu alqur'ani aka fada haka na rubu'u rubu ya tabbata nasu qur'ani fa in kana lakum waladun falahunna rubu'u aga rubu'i ɗaya bisa hudu kenan ya tabbata hakan nan as-sumunu ɗaya bisa takwas fa kana lakum fa in kana lakum waladun falahunna as-sumunu mimma taraktum mimma bi wasiyatin tusuna biha aw dayn hakan nan as-suluthan biyu bisa uku a rada dukiyar gida biyu gida uku a ɗauki biyu daban a ajiye ɗaya shi ne ma'ar as-suluthan kuma ya tabbata Allah da Allah ki ta bayan kawo ikwata rijala wa nisa'an falizakari a an yake cewa fa'in kana wahida ta fala nisfu wal abwayn kulli wahid الله في أولادكم للذكر مثل هذا الأنثيين فإن كنا نساء فوق سنتين فلهن ثلثا ما ترى ثلثا بيبس أوكو أشار هنا النساء والإضافة وضفت وغير مثبت وضفت وغير مثبت في مكانه كأن نون الجمع حين يضاف بل ثلثا ما تركت biyu bisa uku abin da aka mutu aka bari haka nan asudus daya bisa shida a raba dukiya gida shida da kidai shi ya kira da asudus shi ma ya zo a cikin alkur'ani mai girma yake cewa in kana abin nan wa kana lahu ikhwatin fa li ummihi asudus to shi sai malamin yace su waɗannan su ne sudus su ne alfuru almuqaddara fi kitabillah su ne kaso da aka kaddara su a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan shi ne a ciki kada mutum ya kikiro wani kaso ya rabe da shi dan ya danga cin dukiyar marayu tare da zalunci Allah ta'ala ya sauke wannan shi ne bangare na farko kenan na cin gari bil farq sai bangare na biyu cin gari bil ta'sib إذا يتوعلم بأن الإنسان والآن هما فرد أي كمان وتعصيب لو كمان دين إمام الرابي سيقول الفرد ذكا da ya kammala su sai kuma ya kawo babu أبن بيشا في التعصيب وحق أن نشر هذه التعصيب بكل قول موجز مسلم قال رحمه الله الفروض التي هي أصول الفروض جمعنا الفرض كسو وان دي ايجا سولي توشي لغاد ستة ولا شدة أما بات من قال عنه تشوكو أبنا بركو النصف رجل بلوني وني بشن بطن سوران دمائيوس مسالي أبن دا ايجا a larabcin gado muna da abin da ake kira ne shi a kira ne su haka za a ga suna rubuci ɗaya butul shi a kira ɗaya butul wadda shi da ke ku sai kira akwai abin da ake kira abubu ɗaya butul ɗaya butul ɗaya butul hudu a rabar dukiyar gida hudu a ɗauki ɗaya shi ake nufi da rubi misali ɗaya biyu uku hudu yanzu mana da kashi nawa to a cikin hudun nan muka ɗauki ɗaya to mun ɗauki rubi kenan sai mu ce wannan shi ne rubutu. dan da muka kawo dukiyar gida hudu mun ɗauki kashi ɗaya da muka ce nisfi muna da muna kawo dukiyar gida biyu sai a ɗauki nawa nan ba guda biyu ba ne kuma muka ɗauki ɗaya mun bar nawa ɗaya to wannan shi ne musu a raba abu gida biyu a ɗauki ɗaya kulwar da ke ko wannan kenan sannan muna da abin da ya kira da abin nan abdulu an ga da ce abdulu shi ne a raba dukiyar gida uku a ɗauki ɗaya haka kenan kulwar da ke ko wannan da na uku muke wani wani lokacin za mu yi da na na haka kenan a raba dukiyar gida uku a ɗauki nawa ɗaya yanzu misali ɗaya ɗaya ɗaya in muka ɗauki ɗaya a nan tun da mun kasa gida uku ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya uku kenan ko in muka ɗauki wannan mun ɗauki nawa kenan ɗaya kusa uku mun ɗauki a kullum kenan wannan kenan sai a fulfan biyu kusa uku abin da ake nufi da biyu kusa uku haka kenan a raba dukiya gida uku sai a ɗauki fushi misali ɗaya biyu uku sai mu ɗauki biyu mun ba nawa ɗaya to waɗannan biyu su ake kira da abdulfan biyu a cikin uku sai absudus absudus ɗaya bisa shida aka za ta ana rubuta shi ma'ana a duka dukiya gida mai kenan shida ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai muka ɗauki ɗaya yanzu mun ɗauki nawa sulu wannan ɗayan da muka ɗauka shi ake kira sulu sai a sumun ɗaya duka takwas ma'ana a duka dukiya gida takwas sai a ɗauki ɗaya ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas in muka ɗauki ɗaya mun ɗauki sumun ina ga mun ji wannan kyau to yanzu aikin da malam zai aikin da malam muke fuskanta shine nish rabi su waye suke da damar su ci rabi a dukiyar mamaci su malam zai zai zama mana da shi wadan kowanne rubu'i sai bisa dubu su waye suke da damar suke da wurin cin dukiya ma ɗaya bisa hudu a cikin dukiya kana shi da kyau ko Sun a kasar dukiyar guda uku a ɗauki ɗaya waye ko su waye da wata sharuɗa da wanda bayanai suke da wannan dama ina ba ta mun gane wanda ke ko su saboda ga yanzu da abu na farko mun san yaren da ake nufi da gano mun san a su rabi mun san a rubu a raba gida hudu a ɗauki ɗaya mun san a kumuru a raba gida takwas a ɗauki ɗaya a kulus a raba gida uku a ɗauki ɗaya a kulus a raba gida shida a ɗauki ɗaya yawwa barakan ba shi abdullutan araba gida uku a ɗauki biyu abdullutan araba gida uku a ɗauki biyu kenan muna da annis kullum da ke ko muna da abubuwa muna da absolute muna da absolute muna da absolute kenan ba mu da alkumus a raba gida jira babu shi ba mu da asubu a raba gida babu a ɗauki daya babu ba mu da asusu alamar na tara alwashida alwashidi ba eh alamar gida goma alwashida a aulu da masu aulu daban yake قال رحمه الله الفروض التي هي أصول ستة وراشدني an kullu da mun kai guda shida ko mun samu sulus nisfun ɗaya kenan muke rubu'i biyu kenan muke sumuni uku kenan muke fulusan hudu kenan muke asulus biyar asulus shida qala rahimahullah an-nisfu ya dauki na farko kenan rabi sai mana bayani akan sa qala rahimahullah wa huwa farko khamsa shi rabi kaso ne na mutane biyar ina son mu gane ba wai mutane biyar shi za a rabawa su ne za su kira a a cikin mutane biyar kowanne ɗaya kowanne mutum ɗaya yana da damar ya cire ji kullum da ke ko sai dai in sun haɗu lokaci guda yana akwai yiwuwar su haɗu ɗin ya al'amarin zai kasance wannan da ba. amma waɗannan biyar da za mu ambata a cikinsu kowanne su yana da damar da zai cire ji kowanne ɗaya daga cikinsu yana da damar da zai cire ji shi yasa malam ya ce annisku wa huwa fardu khamsa kaso ne na mutane biyar sai ka kaso kunne ka ji su waye mutane biyar da suke ce rabi An ka ba daya biyu uku hudu ka tsaya ka san tare da daya an kuma ka ka samun lissafin ka ya kai shida ko bakwai ka san ta tsara qala rahimahullah albintu yusuf ta farko ita ce yar tsatso albintu ya nusulbi ta tsatso kun gane ko sai malam bai ce albit fi shuru ba yar sako yar da mamaci ya haifa shi ne ƙoshi da ya haifa amma da yayanta yadda ce kuma yadda bace yadda ce amma ba da sulbi ba kun gane ko yar ɗaninka yadda ce kuma yadda bace yadda ce yar ƙanwarka yar yayarta amma ne sulbi a ba su tsakanka bace ina fatan gura jira da kyau shi yasa malam su bi ɗaya kenan sannan na biyu matakka da ta haihu take shayarwa sai aka kawo mata yara daga makwabta ko wasu suka zo suka sha nonanta waɗannan da suka sha nonanta sun zama ƴaƴanta muna rafa kuna ji da ce ko idan mata ne suka sha nonon ba za ka aure su ba saboda sun zama ƴaƴanta ta ɓangaren shayarwa kaga zai zama bintun muna raba a kenan ko saboda haka malam da yake albintu lissulbi akwai latifa da dika akwai fawa'id sosai da yake ya ta tsatso nan ka fahimci banda yar da ta sha nonon mai ɗakin ka yar ka ce amma ta shayarwa banda yar kanwarka banda yar yayarka da sauransu kenan wannan yana nuna mana idan mutum ya rasu ya bar yar shi ɗaya kallon talfi to abin da take da shi a dukiya shine a raba dukiyar gida biyu a ba ta rabi mun gano wannan akwai zamba eh, ya da da sauran rabin ko ba ta za mu zo kan shi amma dai abin da ke gabanmu shi ne tun da ɗaya ɗaya ya muke ya bari kuna ji da ke ko na ta kasar shi ne rabi na to yanzu ya za ne shi ya sa malam ya ko mana waɗanda suke cin gado aiko tana da kanin uba kanin uban na nan kun gano wannan da ko to yanzu ka ga a dangi babu wanda ya saura namiji sai wa sai kanin baban ta shi ke nasu zai ci rabin Allah fata mun gano wannan da ke ko amma dai rabanta da yake ana tun da ya ce ɗaya ya mutu ya bari tana da ni rabi to yanzu idan ya mutu ya bar ƴaƴa mata jifa bayanin zai zo ya zo kansu daya in na mutu ya bar ya da namiji ɗaya fa wannan kawai za a raba uku ne ko yawwa namijin yana da biyu matar tana da ɗaya shi kenan amma da abin da malam yake so mu fahimta ɗaya tana cikin masu cin rabin dukiya قال رحمه الله وبنت اللبن wa bintul Lubini da yar ɗa jikar mamaci ke na. ba mun yi bintul Lubini ba jiya lokacin da muke lissafa mata masu sun gado jiya ko shekaran jiya shekaran jiya darasin da ya wuce bintul Lubini yar ɗa inda adami ha a lokacin da aka rasa yar tsaso a lokacin da aka rasa ɗaya ta tsaso yar mamaci to a lokacin ne jikar shi ta ɓangaren ɗansa jike shi da ɗan shi ya haifa ƴar ɗan shi kenan za ka ci to ɗan fa ɗan ya riga ya rasu ne yayi tun da inda inda ɗan yana na ainihin wacin jikoki ba su faso ba inda babu inda akwai ɗa namiji babu wani jika da zai ci gado kun gane ko to amma tun da kaji yanzu ana neman ai jikar mamaci ce ya tashi cewa ne rasu ɗin nan ƙara rahimahullah inda ha a lokacin da aka rasa ƴar kenan idan da yar fako ɗaya kenan ga jika yar ɗa mai kenan biyu lokaci guda ya za a yi yar tsoro tana da nawa nisu rabi yar ɗa ba faɗa ba ba mu zo kan shi ba tun da abin da ya sani ce ba faɗa ba ba za mu ba ta rabi ba saboda ne saboda mala yake inda inda adamiha a lokacin da aka rasa yar tsofo yanzu kuma akwai ta to tun da akwai ta ba za ta ci rabin dukiya ba abin da za ta ci bayani zai zo nan gaba qala rahimullah wal ukhtu lil abi wal ummi da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya shine wal ukhtu da yar uwa lil abi wanda suka hada uba ɗaya da mamaci wal ummi suka hada uwa ɗaya da mamaci ma'ana wal ukhtu shaqiqa da yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya idan mutum ya rasu ya bar yar uwar shi uwar su ɗaya uban su ɗaya ba shi da ɗa ba shi da ƴar ɗa duk dai wannan dai babba a cikin mazajen shi ita ce ƴar abin nan ƴar uwar shi ku lura abin da na ce babba wasu tafi kusa da shi ba wai babba a jiki ba ku da shi ba wai na nufin babba a jiki ba ina nufin babba ta ban kusancin kusanci da abin nan ko da ji aka sai ta kuwa قال رحمه الله والأخت للأب والأم da yar uwa da suka hada uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci ita ba tana zama ta ce mu rabi kuma da Allah ta'ala ya faɗa a ƙarshen suratul nisa yace wan kana abin nan uh, yastafuna qul la yusikum fil kalala inna man halaka laysa lahu walad وله أخت فلها نصف ما ترك ومن يرثها إن لم يكن لها ولد قال رحمه الله وللأب عند عدمها وللأب هذا uwa uba أباء kullum ko yan uwa da suka hada uba ɗaya da mamaci ita ma za ta ci rabi inda adamin ha a lokacin da aka rasa yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya a lokacin mai yar uwa uba ɗaya za ka ci rabin dukiya amma idan akwai yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya kuna ji to yar uwa uba ɗaya ba za ta ci rabi ba me za ta ci bayanin zai zo gaba قال رحمه الله والزوج da miji zai ci gadon matarsa miji zai ci gadon matarsa ma adamin hajibi idan aka rasa wanda zai katange shi daga rabi wanda zai katange miji daga rabi shi ne ɗa da matarsa ta rasu ta bari shi ne alhaji in ga alhaji wanda ya sha makance, alhaji kuma shi ga miji shine matar da ta mutu ya zama da tana da ɗa namiji ko tana da ɗa mace ko tana da jika ƴar ɗa ko ɗan ɗa waɗannan su za su hana miji ya ci rabi in ko babu ɗaya daga cikinsu shi ke nan miji sai ya fuska ya zama karɓar gaisuwa kuma a dace rabin dukiyar masu shi kuna ji da ko tana da ɗanyi tana da gonakin da ta gada wurin babanta tana da waye zai duka ne cire mai dukiya waɗannan su ne mutane biyar da suke da dama su ci gado na rabin dukiya mutum na farko ita ce ɗaya ta Ta ɗaya kenan mutum na biyu ya ɗa amma idan babu ɗaya mutum na uku ‘yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya mutum na hudu yar uwa uba daya in babu yar uwa uwa daya uba daya mutum na biyar miji in ka lura a ma masu cin nufi duk mata ne in banda miji kun lura jan sai ra ka sai kai la'akari da wannan su biyar ne hudu duk mata ne miji shine na biyar ɗansu to magana ana ita ce mutum da ya rasu ku raba mu wannan gata mace ce ta rasu da ta rasu sai ta bar zauj mujinta wannan jira da ke ko? mace ta tara su ta bar mijinta maujina daya da uktun shakika shinu shakika ba ta murmusu shakika ne kama to tambaya ta yanzu ana karar wannan gane na yara ba waɗannan su kaɗai ta mijinta ba ne daga mijinta sai ‘yan uwarta uwa ɗaya uwa ɗaya za a raba jira na? Za a raba duk kai jira biyu. ɗaya ka ba mulki ɗaya ka ba yarwa shi ke ana ba ta mubar wannan hakan nan mace ta rasu ta bar uktu li'ab ƴar uwa uba ɗaya, ko mutum ne ya rasu ya bar yar uwar shi uba ɗaya suka haɗa muna fata mun fahimci wannan da ke ko ta rasu ta bar abin nan uba ɗaya da kuma zauci miji ya za a raba eh shi ma biyu za a raba sai a ba wannan rabi tun da dama mala ya ce mana inda adali ha idan babu yar uwa uwa ɗaya uba ya yana shi ba su duk da babu bansa ɗaya ka ce da mako, ko Allah su suka yi Allah ina ba su mun ya tona ne saboda kowane su yana da hurumin ya ci lalle قال رحمه الله والربع قال رحمه الله والربع إذا كنت الربع شيني إيه بس هدو أربع دوكي أجرى هدو أدو كده فرض الزوج مع وجود الحاجب والزوجة أو الزوجات مع فقده shi rubu'i mutum biyu suke ci amma shi nisfi mutum nawa ne mutum biyar ne suke cin nisfi qala min Allah wa rubu'u rubu'i ɗaya bisa hudu fardu zauji kaso ne namiji kaso ne da miji yake samu a wani lokaci ma a wujudin haji a lokacin da aka samu mai katange shi daga rabi sai ya koma rubu'i ɗaya bisa hudu kuma ɗazu na faɗa mana alhaji ɗin nan shi ne ko dai matar ta mutu ta bar ɗa ko ɗa ko jika abinda muke nufi da jika ita ce shi ne ɗan ɗa ko ƴar ɗa a nan babu ƴaƴa a ciki kamar da bayani na gabata cikin jiya na to tambaya nan ita ce ku raba mu wannan gaba yana eh mace ce ta su ta bar mijinta da ibnu da ɗanta mijinta sai su ta bari da kuma ɗan ta guda ɗaya yanzu me ya rabu mijin ana a dukiyar gaba ɗaya ɗaya bisa kudu wasa abin nan one fourth ɗaya bisa za a rabu dukiyar gida wani ne sai a bashi na ɗaya sai a bashi ɗaya ke to sauran hukun da rage ba na ɗani wannan ɗan da shi ta haifa ko ba da shi ta haifa ba sai yawwa mu ne yanzu bukatar mu ya zama na ɗanta kullum da ke ko ta kan yi tana da ɗa amma tun da ta aure shi ba ta hanyar da shi ba kullum da ke ko tana da ɗa tana da yanzu tun da tana da ɗa shi ke abinda ake yi a raba gida hudu dukiyar ce za a raba a ce ai tana da fantimoti a kwatikina tana da sarƙa tana da gona tana da zabi tana da akuyoyi tana da gado tana da takalma tana da gado wanda ta daura da wanda ba ta daura ba duk su za a iya sauko shi lura da ko wanda kowane a kesa a kesa a kesa a kesa ya aka kuma kesa kudin sai a zari yanzu abin da ta mutu ta bari shine da kudi kasa da kadarar kudi ta mutu ta yana naira dubu ta wani wannan jira da kyau da kuɗi da kayan kuɗi ta mutu ta bar naira dubu tamanin sai mu naira dubu tamanin a raba gida nawa gida hudu zai ba mu nawa dubu ashirin ashirin majini dubu ashirin ɗana dubu wara na da ko to yanzu a nan dubu tamanin kuɗi a ƙasa dubu goma sha biyu sauran da kuɗi kullum da ke ko wannan dubu goma sha biyu sai a wani ba wai za a ɗauki dubu goma sha biyu ne duka a duk ba kun ko sai a duba an ba kullu ra fashi mutum ɗaya shi kenan sai a rike lissafi wanda zai rike ba fasa kwanar da tsarin agwagi da gona ta bangare da za ta tada da hana duk sai a karka sabbin shi wannan shi ne matashi da na farko da izinin Allah ta'ala so karka da an ce a kasa za ka sa kada an ce wanda za a kasa ne za a kasa a'a dukiyar ce za a kaddara za a kaddara a mai da ita kuɗi kullum da ke ko sai a hukunci a kai قال a الله farko zaus الزوج in ɗaya bisa hudu kaso ne namiji wani lokaci ma wujudul haji idan aka samu haji wanda zai tara miji daga cin rabi daga in ba abin akwai ɗa ba da rabi zai ci ni rabin dubu tamanin arba'in da dubu arba'in zai ci to amma tana tun da tana da ɗa yanzu zai ne fata Allah ya sa ɗan nashi ne idan wannan yake cewa idan wannan ɗan da aka kawo ba ɗa bane ya ce hakan nan dai za a ba shi rubuci sai kuma ita mu ba ta nisfi nisbin dubu tamanin shi ne dubu na arba'in sai ne ba ta dubu arba'in shi kuma mu ba ni dubu ashirin kowa mun sallame da nasu da nasu alkur'ani sai nawa ashirin شو يا ذاهب إيسا رواد بارع الزمنك قال رحمه الله والزوجة حتى من الربع كثوني نماتا أو الزوجات كوكما نماتا ما فقده ألوك تند أكرتا الحاج ها الضمير يقول إلى الحاج قلوا لنا بكيو والزوجة دماتا دمجي دا ya aura au zaujati ko mata da yake da su kenan da matar shi daya in ya mace ya bar mata daya babu da babu dan da babu da babu yar da to abin da za a ba matar shine ɗaya bisa hudu za a raba dukiyar gida wani sai a ba ta rage abin da sai a ba ta da shi ya kira da arrubo kun gano wannan mutum ko hakan nan idan mata biyu yake da su rubu'in nan dai shi za a ba su hakan nan idan mata uku yake da su rubu'in nan shi za su raba hakan nan idan mata hudu yake da su rubu'in nan shi za a raba musu babu ƙari babu laifi kullum rufe ko yasa kake ganin suka ɗauka kamar al'asuli shine miji ne zai riga ta aure zai riga ta rasuwa sai da ta ce za tana ta kasarta ne dukiyar shi yanzu dai tana da 'ya'ya maza kaza abokiyar zama ta tana da ƴaƴa mata kaza so ko da yanzu ya tafi ta fi ka a uzbillah sai ta da rawa sai ta maza ta zai ga sai ga tana ta hayyafa ba wai hayyafa sai ai mu ba wai tana haihuwa ne don su ƙara ma al'umma manzo Allah yawa ba a tana ne don ta kanka na gida نسأل الله السلامة والعافية قال رحمه الله والزوجة ده ما تادا أو الزوجات كما تادا ما أفقده a lokacin da aka rasa alhaji to da ina ka samu alhaji in mutum ya mutu ya barka to ba za a ba su ɗaya bisa hudu ba za a ɗauke su daga ɗaya bisa hudu ne zuwa ɗaya bisa takwas amma tun da yanzu babu ɗa to za a ba su ɗaya bisa hudu misali misali miji ne ya rasu ya bar zauja matar shi ɗaya da akun li'ar da ɗan uwan shi uba ɗaya suka haɗa waɗannan su ne abin da ya muke rai matar shi ɗaya da ɗan uwan shi na uba ɗaya <coughs> to annabi kira da aminci Allah tabbata gaishe faɗa mana ya ce yace alhi kul faradu bi aliha ku bayar da gado ga masu shi kama abu katil fara'i abinda kuka raba gado ya rage fani aura a rajulin zakari sai a baiwa mutum namiji da ya kusa da namiji kuna jima yanzu a karatun da muke tun da waɗannan ya muke bari ƙarfe ba an je ne an je ba an je ne duk dai dangi ne daga masu shi ce ɗan uwan shi uba ɗaya yanzu ne abin yi a ne da ba mata wani ce rubu shi ne yusuf me ya ba ɗan uwa baki abin da ya saura shi ne ɗauka abin da ya saura shi ne ɗauka ke ne yanzu lamarin da dukiya gida nawa gida hudu muka raba dukiyar gida hudu za mu ɗayan da za mu ɗauka a cikin wani sunan shi ne rubu shi za a ba mata saurana uku shi za a ba don uwar shi na uba daya ko da lokacin da suke rayu ba sa cutuwa ai ba ma ya kula shi da dora shi kan dukiyarsa ba ya za a yi waye waye ai ba ɗakin su ɗaya ba shi yana harke shi da daban shi wannan yana harke shi daban kawai daga zuwa ta'aziyya kawai sai ga yana dama akwai da mota da aka so sabuwar sun yana arzikin zai halatta malatta wai sun daɗe suna gaba ba ka jefa wa da juna yan uwa yan uba duk ba abin da ya nemi shari'a da wannan suna mu danka za mu bashi wani mai kyau sarrafa mutum ya san kiyayya da gaba da tsakanin yan uwa ba ta haifar da ɗa'in an gama kuma ga yau ya shiga ko ba zai ba yanzu mutum ba ta gaba da haka yanzu a ce dukiyar miliyan hudu ce yanzu za a ba mata nawa miliyan za a ba wannan miliyan wannan shi ne daga nan har birnin maka yanzu ya kara makalla ina zuwa ina zuwa nan kuna jina da ko yaron ya bar matan shi biyu zaujar zaujar haka za ka buɗe su kowace da sunanta sai ka zo ka rubuta in halima ce sai ka rubuta halima in gide ce sai ka rubuta gide kullum da ke ko in shafa'ati sai ka rubuta shafa'ati gide haka za ka rubuta zauja zauja akun abinda mai da muke nufi da akun li'ab shine dan uwa da suka da uba ina ba ta mana zuwa wannan jiki yanzu waɗannan matan biyu da yake da su nawa ne rabon su rubu one fourth sai bisa hudu ba za a ƙara musu sauran na wannan ne kullum da ke ko saboda haka za mu raba dukiyar gida hudu ne sai mu ba waɗannan nawa ɗaya mu ba waɗannan nawa uku in muka ba waɗannan ba za mu ba su ɗaya mu ce su raba ba nan kamar yanzu mun ware suke na mun yi rabon da su sai mu ce hudun nan so biyu zai ba mu na takwas a da mu ba su ɗaya ke kuma shi ne kuma wannan abu shida dama ana hukunci nan an mutane nan ya ci shida yanzu ina tasirin wannan zai fito shi ne idan kudin miliyan kudi ne za a raba miliyan hudu zuwa gida takwas zai ba mu nawa ɗari biyar sai mu ba wannan dubu ɗari biyar wannan dubu ɗari biyar nawa kenan miliyan ɗaya sauran miliyan uku kaga shi bai tasirantu da ƙarin mata da ake anan da lokacin da take kashe daidai cikin miliyan ɗaya da kuma ta samu abokiyar zama mai ilimin da kewa sai ta sami rabin miliyan kuna ji da ke ko to haka na inda a ce tumbuɗi ne Kuma mata hudu ne miliyan daya a rawar da wasu nauke na shi kuma wani miliyan hudu tana nan tana tana kuna ji da ce ko in ya fuska sai a wuri ɗaya daga cikin su eh to eh قال رحمه الله والربع فرض الزوج مع وجود الحاجب والزوجة أو الزوجات مع فقده مع فقده أي مع فقد الحاجب إذا أكرت الحاجب إذا أكرت مع الحاجفة مثالي يا رسول يا بر ما تشي ɗaya da ɗan shi guda ɗaya to ba za a ba mata rubuci ba amma wannan da kowa zaman lissafa babu ɗa a ciki babu ɗa shi sa babu kuma ɗan ɗa shi sa suka samu nawa suka sami wa su an ce a والثمن shi ne ɗaya bisa takwas a raba gida takwas a ɗauki ɗaya, shin a raba dukiya gida takwas a ɗauki ɗaya rabin waye kasan waye qala rahimahullah fardu zauja kaso ne na mata aw zaujati ko kuma kaso ne na mata ko mata ɗaya da mamaci mutu bari ko mata da mamaci mutu ya bari ma'a wujudil haji a lokacin da yake akwai mai sha makancewa ina maimaita mana kusan wani shine maimaitawa na uku ko ina ga haji shine da da ya mutu ya bari shi mamaci miji ɗan shi ko jikin shi ɗan ɗaki na, ko ƴar ɗa kullum da ko ko ƴa ko ɗa ko duk su ne alhaji in dai aka samu ɗaya daga cikinsu to matar ko matan ba za su ci ɗaya bisa hudu ba ne za su ci za su ci ɗaya bisa takwas ne isa malam ce wa fumunu ɗaya bisa takwas fardu zauja kaso ne na mata au zaujati ko kuma mata ما وجود الحاجة مات مات يريد هذا أما لفظ من يجيب من شيء مثلا ما وجود الحاجة تعالى بسامي وان دي شابك الشيخ مثال مكين ميرس يبر زوجة دا ابن الزبون يا مت يا بر matar shi da kuma jikin shi ɗaya ne na ɗan shi ɗan ke ne ya ga shi da su ko ya rufe ya bar matar shi da ɗan ɗa ya za a kasarta ita da ban ta shi ne ya musa da wasu matar kenan saboda akwai wannan wannan shi ya mai wuta a ɗazu da babu wannan ko makamancinsa shi ne ta zama ɗaya musu shi wannan zai samu baki abin da saura to wannan mutum ne aura har zuri da kai. za a bai mamacin namiji da ya kusa da mamaci ka kara da ke shi yana da aku shafi dan uwa shafi da dan uwa shafi da jika wani kusa da mamaci eh ah. wannan zai ce ɗan uwana ne wannan zai ce mai mahaifin ba na ne so na haka wannan ya mutu da mamaci kun gane ko kaga wannan zai tsaye na mashi da zama to a nan in ka raba gida takwas za ka ba masu rama bakwai fa kula da jego shi wannan kuma zai zama mai renon maraya idan maraya ne kun lura da kyau ya za a ce kudin miliyan takwas ne a ga ita tana da miliyan shi kuma yana da miliyan bakwai haka kudin dubu tamanin ne tana da dubu goma yana da dubu kun lura da ko قال رحمه الله ina maimaita mana za ku ji ana cewa za ku ji كذا كذا kaza kaza kaza abin da muke nufi shine abin da ya muke ya bari su za a kokari a kiyasta kudin a hankali a samu masana abin kuna jira da ke ko masana abin gida ya mutu ya bar gida wannan gidan zai ke nawa zai miliyan ɗaya da rai to ta yaya za a haɗa kuɗin miliyan ɗaya da rubi sai wanda ya kiyasta kuɗin miliyan ɗaya da rubi sai ce wannan ɗakin zai yi kaza wannan ɗakin ko zai yi kaza domin wannan ɗakin an ya sami ya sami fanka da da zanzamalin ƙasa da tarif a ƙasa da waye da waye da waye nan kuma a'a ba haka bane da yayin ma zai ƙara aure ne kuma sai abin biyu ba sai sa kaji a ciki misalin na lafiya a ga abin da mata suke so su ji ne ba su saba ji ba saboda za ka ga ɗakuna a gida suna ɗakunan da ke cikin gidan sun bambanta wurin farashi kullum da shugaba ba ka da za a ce su ƙara rahimu Allah wa sulufan nawa ne a sulufan biyu bisa uku a raba dukiya gida uku a ɗauki biyu shine nawa a sulufan قال رحمه الله والثلثان shi biyu bisa uku a raba dukiya gida biyu a gida uku a ɗauki ɗaya ƙara himmullah fardu kulli sinatayn fasa'idan tastahiqqu iljahunna idan faradat nisfu wani yare iya ana yaren mai bakal azu yace fardu shi kaso ne na kulli sinatayn dukkan mata da suke rabo ne na mata biyu mata biyu su suke cin sulfan kuna ji da ce ko kenan mace ɗaya ba ta cin sulfan namiji ɗaya ba cin sulfan mata biyu ne suke cin sulfan to ya za ka haɗa lissafin mata biyu su baka sulfan sai ma na ya ce fasa'idan biyu abin da isama ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko goma ko talatin ko hamsin abin da isama da biyu fastahiqqu idza ihdahunna wace ke ɗaya daga cikin su tana cancanta idan faradat in ta zama ita kadai tana cancantar annisfa rabi duk matar da take in ta zama ita kadai za a ba ta rabi to in zama su biyu za a ba su sulfan namita duk matar da take in ta zama ita kadai ba wani nabi ita kadai a wurin mijinta ba tunda mata daman mata daman ba ta daman da rubu'i da masa wancan da su mun kullu da dai rabo ne na ma'aurata da mu rabo ne na miji da mata duk matar da take in ta zama ita kadai za a ba ta rabi kamar wa kamar ɗaya fato mutum ne da shebar bar ɗaya guda ɗaya za a ba ta nawa rabi to idan suka zama su biyu ya mutu bar ɗaya mata biyu za a ba su sulusan kullum rai idan mutum ya rasu ya bar jikarsa bintin libini yar a ita kaɗai za a ba da nawa nisu to in suka in ya mutu ya bar ire-iren su guda uku za a ba su nawa sulusan saboda kowace inda ita kaɗai ce za a ba ta nisu mutum ne ya rasu ya bar yar uwar shi shakikiya uwa ɗaya uba ɗaya za a ba shi nawa za a ba ta nawa nisu sai ya mana ire-iren su uwa zai ruba daya su hudu ya bari za ba ta ma sulfan mutum ne da su ya bar yar uwar shi bi abbi uba ɗaya suka hada ya da su ya bata ita kaɗai na ba ta mushi sai ya bar ya bar ire-iren su su goma sha biyar za ba ta ma sulfan shi ne sama na yace a sulfan biyu bisa uku farko kulli suna kaso ne na dukkan matan da suke biyu fasa'idan zuwa sama da biyu tastahiqu ihdahunna ɗaya daga cikin su tana cancanta idan fara da in ta zama ita kadai an-nisfa za a bata rabi to in sun zama biyu za a ba su sulusa misali mutum da ya rasu mutum da ya rasu ya ba ɗan shakika yan shi kuwa ne uba daya uktun shakika yan uwa kuwa ne uba daya nau kenan biyu da am kuma ta ce am shi ne ɗan uwan uba shi wannan shi mamacin da waɗannan matan biyu uwarsu ne uwarsu amma shi wannan da wannan da baban mamacin uwa ɗaya uba ɗaya ake shi ne am shaƙi ba magana ta jiya ba yana cikin masu cin gado wal amu wa wani al'amu min abin fashkur da bin ijazi wa tabbihi to yanzu a kaso da bani na za a ba waɗannan ulfan biyu bisa uku za a raba dukiya jira uku sai a ba su kashi shi kuma wannan ba a'a saura saura suna na ɗan jaraba gida uku sai ka ba su nawa kenan kuma sun biyu ne nawa kenan kullura to yanzu a cikin waɗannan mutane uku da wannan da wannan da wannan wannan namiji ne ya fi kusa da mamaci tun da yanzu ba mun raba gado ba kuma an samu nawa ya rabu daya kuma da mutum ne yake fali aula rajulin zakari a bai mutum namiji guda ya fi kusa da mamaci Yanzu zuwa ya kusa don kuma shi za a fara ɗaya sai zama waɗannan sun ci nasu ne da fam wannan kuma sun ci nasu ita su ita ya gada ce wani yana da asibiti wani yana da barin wasu yana zuka ne na masu gado da shi to haka kuma za ka kiyasta a ce ya rasu ya bar ƴaƴa mata bintu ko bintu guda nawa guda biyu ana su ya bar bintu Bintu guda biyu da kuma ibn al'am wannan ibn al'am ɗan uwan ɗane na ɗan uwan mahaifinsa da baban wannan da baban wannan ba wai da wannan ɗin ba da baban wannan da mamaci sun haɗa iya ɗan wannan kenan kullum da ko yanzu a gado mata dai na su a biyu uku kuna sau kasar da jini fara wannan kullum ba wanda yanzu wannan ne ya kusa da mawuce shi ne shi a ba shi in kira zama yana aura da yadda cikin waɗannan kun gane ko to su ma haka za a raba dukiyar gida uku tun da su biyu ne za a ba su biyu sai a raba musu ɗaya ɗaya ku lura sai a raba musu dan haka ake bukata in ka raba gado ko uwa ka ɗauka ka bashi ba wai za ka ce ku ƴan ɗaki guda ga na ku je ku raba ku ƴan ɗaki guda ga na ku je ku raba ba abin da ke matan mamaci a ba su nasu saboda suna da alaƙa da shi ta ɓangaren matan shi waɗannan 'ya'yan shi a ba su nasu ba maganar a ce da 'ya'ya da 'yan da uwarsu da 'ya'yansa a tara Har da su ma wannan wannan sake da haɗa wani zalimi da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama da ɗayan da ya rage sai a ba wannan don shi ne ɗaya namiji da kusa da mamaci saboda lissafin da ake jiya na waɗanda suke cin zazu yana da kyau mutum ya rike su wata wata rana zai ga wani da ke nesa ya zo kusa wanda ke nesa ya zo kusa saboda Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan karatu abinda karatu yake bukata shine muraja'a da tsayawa a hankali a gane rabi mutum biyar suke ci a rubu'i abin nan miji da mata ba wa ba ta haɗuwa ko miji ya mutu ya bar mata ko mata ta mutu ta bar miji idan mata ta mutu ta bar miji ba ɗa za a ba miji rubu'i idan Eh, za a ba bashi miski in akwai ɗa za a ba shi rubi hakan nan fumun rabo ne na mata shi fumun rabo ne na mata zalla a ciki hakan nan ma a sulusa an kun lura kaso ne na mata zalla a ciki Allah ta'ala ya faɗa da mu ya sanya albarka a ciki subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk cewa ima za ta ta miji ta bar ɗa abin da ta bar mijinta ba ta da ɗa tare da shi a nan mijin yana da rubutu amma ya ka bi kwakwafin dangi na nesa na nesa za ka ga Allah lubu wani mata ce ta mutu ta bar miji na yana da mushi ba su yana da mushi ɗaya abin na rabin kenan yan so eh, miji ne ya mutu ya bar mata tana da rubuci ɗaya bisa hudu kullum da ke ko yanzu hukukun da ya saura na ka shiga dangi za a lalai kullum da ke ko cewar wai ai ba sa jituwa da juna ba sa kada mun dubi shakan mu ba abin da muke nufi mutumin da ya rasu kara jin sau ba ko mata bai da ita kaga tunda ko mata bai da ita ba maganar aure ƴaƴa kenan ko yawa to dan ya rasu ba da ƴaƴa ba shi ke nuna bai da ba za a ci gane shi ba maganar anan ita ce wa da ya mutu ya bari yana da mai a raye yana da mahaifi a raye to a shi ne masu cin gada ne a'a da saboda abin amma dai ana ruwa ta sha ko da iya nan ne inda akwai uwa akwai uba shi duk wani wanda ba su ba za a ga da irin kana bari eh? a gane in yana sai bar uwa da uba to uwar za a ba ta ɗaya wasu uku uban za a ba shi biyun da ya saura shi ke ɗan uwa ba mutum zaru tare da uba ji idan mutum ya rasu abin da idan mutum ya saki matashi kuna juna da kyau da ya saki matashi tana da juna biyu da ya saki ta sai ta haihu abin nan sai ya rasu tambayar mu anan ya rasu ne kafin ta haihu ko bayan ta haihu to in dai za a gyara su ne kafin ta haihu za ta ci gado shi ɗaya kenan ɗan ta kuma zai ci gado saboda sai ta haihu ne ta kama ta gaba Allah ma zai in saki uku ne idan saki uku ne babu maganar cin gado amma in dai saki ɗaya ne ko saki biyu ya yi mata ba ta haihu ba sai ya rasu to za ta ci gado ce. ko wa ilaha